Yau shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da Majalisar Zartarwa ta Tattalin Arzikin Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Profesa Yemi Osinbajo inda ya bukaci gwamnonin da su tabbatar da cewa sun ɗauki duk wani mataki da ya kamata domin biyan albashin ma'aikatansu nan take ba tare da wani ɓata lokaci ba tare da kuma tabbatar da cewa sun ci gaba da riƙon amana da kwatanta gaskiya a gurin mulki domin tabbatar da an yaƙi cin hanci ya kaɓar shawa wanda ya matarayyar Najeriya da asusun ta katutu. A nashi bangare shugaban kasar shi kuma ya yi alwashin farfado da tattalin arzikin kasa da kuma tabbatar da cewa ya toshe duk wata hanya ko kafar da ake wawure dukiyoyin jama'a ko kuma yin amubazaranci tare da baiwa gwamnonin karfin gwiwar cewar kowannensu ya kamata ya duba hanyoyin da zai samu kuɗin shiga a cikin jihohinsu ba tare da an ci gaba dogara ɗari bisa ɗari a kan asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Ga dai gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da ƙarin bayani a kan ƙarshen taron da wannan majalisa ta yi a Abuja a yau. Na farko dai ta kanta wannan kansul ɗin yau shugaban ƙasa ya ƙaddamar da ita kuma ya yi bayanai daban-daban a ciki waɗanda duk wanda ke cikin sha'anin shugabanci shekara hudu da ya gabata da abin da shugaban kasa ya yi a yau zai gamsu da bayan da shugaban kasa musamman ta hanyar kuɗaɗe da suke shigowa na gwamnatin tarayya waɗanda wasu hukumomi suke rikewa don amfanin gwamnatin tarayya kawai ba tare da an kawo su a ƙarƙashin babban asusun ƙasa ba domin rabawa don aikin ƙasa ba waɗannan hukumomin kowace akwai da ambata kama ma'aikatar shiga da fitar jiragen ƙasa jiragen ruwa da ainihin hukumar kula da wannan ainihin hukumar namasa da kuma da ma'aikatar sadarwa tarkon uh, national ncc da sauran wuraren da ainihin ba sa kawo kuɗi da cbn ita karan kanta ba sa da custom dole za su ƙara ƙaimi ainihin wurin ganin cewa an kawo kuɗi internet general revenue domin ci gaba da aikin ƙasa abinda aka yi magana dai dukkan kuɗin da aka bayar ko aka tattara kamar dokar kasa ta ambata kuma kundin tsarin mulkin kasa ya ambata sashe na 80 da sashe na 162 ya ce duk kudin da aka samu na kasa za su shiga a cikin wani babban asusu na kasa domin raba kuma shugaban kasa ya maimaita cewa lalle tabbas dole ne waɗannan hukumomi masu hara da kudin nan su tabbata cewa suna ba da kudin nan a cikin ba su kasa ba a cikin wasu asusu daban wanda ba wannan ba to shin yaya majalisar tattalin arzikin ne za ta tabbatar da dawowa da dubban biliyon naira da ake zargin sun yi batan kai ko kuma hukunta waɗanda aka samu da wannan laifin? Eh, to ba magana hukunta ba tukunna a gano me ya faru don ba za ka hukunci ba sai ka gano me ya faru yau ita wannan hukuma ta zartawa ta kula da sha'atar arzikin ƙasa ta yi kwamiti wanda gwamnan ido yake shugabanta da gwamnan kaduna da gwamnan akwa ibom da kuma gwamnan gombe wanda tsohon akanta janar ne na ƙasa ƙasa za su duba yadda aka gudanar da sha'anin kudade musamman ranar man fetur da ake samu wanda mu muke ta kuka akan cewa ana ta shi akan ba kan ka'ida ba saboda haka za su duba ya aka kashe daga shekara dubu biyu da sha biyu zuwa dubu biyu da goma sha watan biyar su gami aka yi sannan kuma kuɗaɗen ma da ake kawo a shi babban asusun ƙasar ya ake kawo su ana kawo daidai ne cikakki ko kuma ko ana kawo da da da ne so duka za su duba duba da kuma za su kawo rahoton su a cikin taron kasa da za a yi na arziki na wata mai zuwa insha Allah. Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdul Aziz Yari a tattauna da ya da manema labaru bayan da aka kammala taron majalisar tattalin arziki ta kasa karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yomi Osibajo a fadar gwamnati a Abuja. A halin da ake ciki dai labarin da zai yi wa ma'aikatan Najeriya daɗi shine umarnin da aka bada cewa a yi amfani da kuɗin nan na kamfanin sarrafa iskar gas da ake tarawa kusan naira miliyan dubu ɗari hudu ga jihohin domin su sami zarafin biyan albashin na ma'aikatansu da har yanzu ba a biya ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya